ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حقيقة mun ba mutanen annabi duhu dalilai na tabbata da kafuwa wanda ba mu ba ku irinsu ba muka sanya musu ji da suke saurara da shi da idanu da suke gani da su da zukata da suke hankalta da su amma jinsu da ganinsu da hankulansu ba su wadatar musu da komai ba ba su kare musu azabar Allah ba a yayin da ta zo musu. domin sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah kuma abin da suke yin izgilanci a kansa na azaba ya sauka a kansu wanda annabinsu hudu yake gargaɗinsu a kansa.